kimanin makonni biyu bayan shugaba muhammadu buhari ya soke dokar kulle a wasu manyan biranen kasar gwamnonin kano da kaduna na ci gaba da aiki da waccan doka a wani mataki na ci gaba da yaƙi da cutar korona a jihohinsu ko da yake gwamnonin sun sassauta dokar domin baiwa jama'a musamman 'yan kasuwa damar hada-hada a wasu raneku da aka keɓe amma 'yan kasuwa a kano na neman ƙarin raneku kamar yadda shugaban 'yan kasuwar kantin kwari alhaji sharif fagir wada ke faɗi. wannan ranaku da mai girma gwamna ya bamu laraba juma'a lahadi mun gode amma mun nemi kare a wurinsa saboda akwai abubuwa da yake da yawa kamar makamin la'irin ta banki laraba ba za ta ishe mu ba juma'a kuma babban rana ce a wurin waɗansu ba sa fitowa don gudanar da addini saboda haka muke neman kare kuma muna sa rai insha Allahu girma gwamnan jihar Kano zai kara mana. Bayan karancin kun hada-hada, karayar jari saboda illar corona shine babban al'amarin da ke ciwo 'yan kasuwar tuwo a kwarya a da haka ne ma suka nemi agajin shugaba muhammadu buhari ta wannan fuska mu mutanen arewa musamman mutanen kano babban gudunmuwar da muke bukata a gurinsa da soyayyar da muke mai girma shugaban kasa da irin gudunmuwar da muka bashi a lokuta daban-daban bai wuce na izo i duban yan kasuwa i fito musu da wani tsari da zai taimaki al'umma ba in yi mana haka ya share mana hawaye dalili kowa ya san bodojinmu da ake mu'amala a rufe saboda dalili na tsaro amma shi ma a wannan gabar ina da dan bayani muna roƙon mai girma shugaban ƙasa maimakon arbe ta gaba daya a fito da tsari inda sauran ƙasashe suke yi a sa injina mutum ya shigo inji itace mai a ciki a ɗauki kuɗi a biya wannan zai taimaki arewacin najeriya wannan zai taimaki kasuwancin wannan jiha tamu ta kano domin ka taimaki jihar kano a kasuwanci ka taimaki arewacin najeriya ga baki daya kudu suna da irin nasu kuma suna gabatar da ayyuka wannan kenan na biyu dalilin wannan rike guri da aka yi rufe gano da aka yi mutane sun ci gajarin su abin abin tausayi ne Alhaji Abba Bello kenan manajan daraktan kasuwar kantin kwari a Kano. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da masana tattalin arziki ke jan hankalin hukumomi a Najeriya su zage damtse wajen haɓaka lamuran kasuwannin cikin gida a matsayin matakin ta da kuma da tattalin arziki. Dr. Lawan Habibu Yahaya ya yi tsokaci. Yanayi ya zo wanda ya kamata Najeriya ta yi tunanin haɓaka kasuwar cikin gida ta yadda ya zamana idan abinci ya wadata buƙatar kuɗi da shigo da abinci za ta ragu ya zamana cewa kusan kashi talatin zuwa arba'in kuɗin najeriya da ake kashewa wajen shigo da kayayyakin abinci idan harkar noma da gona aka tabbatar da da gaske aka faɗaɗa su sannan masana'antu mu aka samo musu madafa domin masana'antu ba za su yi tasiri ba babu wuta babu tsaro sannan babu wata hanya ta yadda za a sama musu tallafi ko kasashen waje suna tallafa yanzu sai sun tallafa wa masana'antunsa sannan za su bi idan ka tallafa wa masana'antun nan misali masana'antar da za ta yi taliya ta yi makaroni ta yi madara ta yi magi ta yi sauransu abinci zai wadata zai yi sauƙi farashinsa ba zai hauhawa ba mutane za su samu aikin yi sannan kuma ƙasar za ta samu kuɗin shiga domin ta nan ne za ka iya sa haraji. Dr. Lawan Habibu Yahaya kenan masanin tattalin arziki a Najeriya, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.